الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كما يدى مكسابة منا أنفاني درار اللوكة سنة مكرشي safiyar watan ramadan ɗinnan mai albarka domin amfanuwa da darasi na lura a cikin littafin al-mu'allaqat waƙoƙi guda bakwai da aka ware su aka rubuce su da zinare aka rataye su a ka'aba to idan ba a manta ba a karatunmu na baya mun tsaya muna cikin mu'allaka ta tsarafatu bin al'abd al-bakari wadda mun karanta baiti goma sha takwas ne ko? ashirin da uku to yau za mu tashi baiki na ashirin da hudu insha Allah shine suhabiya ko? har yanzu kuma yana nan a cikin sifanta wannan taguwar tasa da ya ce wa inni la'umbil hamma in dahti bi auja a mirfalin tarohu wa tartadi to shine sai yake ta sifanta ta don haka disipofin in an so ma za su iya zama a mahallin kisra bi auja'a sai zanto ai bi kaza bi kaza musamman in ta fara da suna to sai ke cewa suhadiyatul usnuni موجدة القرى بعيدة وخد الرجل رجل موارة اليد أمرت يداها فتل شزر وأجنحت لها عبداها في سقيف مسند جنوح دقاق عندل ثم أفرغت لها كتفاها في معال مسعد يتي صحابية العسنون موجدة القراء بعيدة أخد الرجل موارة اليد أمرت يداها فتل شزر وأجنحت وأجنحت لها عدداها في سقيف مسند جنوح دقاق عندل ثم أفرغت لها كتفاها في معال مسعد يتي صهادية العثنون ita أنت أقوار تنا دجنجا شمباكي صهادية shine ja kenan in asali an ce as to bi bi bi dhamme bi as-sahaba bi fatahi sad ko as-suhba shine abin da yake ja al-usulun kuma shine irin gashin da yake fitowa bunsuru ko dabba a ƙasan makogaranta wanda ya kama da mu muke cewa gashin baki shine zaka ji da larabci suna cewa sha'aratun tahta lahayaiha gashin baki afuwan a daidai inda halebanta yake ko haɓanta to ita gashin bakinta ja wanda wannan yana nuna ƙarfinta kenan da kuma nagartarta mu jadatul ƙara wacce take da ƙarfin gadon baya alƙara bi fatahil ƙaf gadon baya kenan in aka yi kisra kuma alƙira shi kuma ya zama garar baki kenan wa hurmatu shaykh alladhi sanna al-qira wa assasa al-mahjuza fi umm al-qura a cikin maqama kuma ga can a cikin hadisin ummuna Aisha wanda Khadija Allah ya kare da a gare ta sanda maza Allah ya da daga gari Hira tace innaka lakasilur rahim a ciki tace wa taqrib daifa min qara yaqli al-qira ne garar baki kenan idan kuma aka yi wa kafin ɗin rufa alƙura jam'in ƙarya kenan litun zira ummal ƙura wa man haula min ahalil ƙura cikin suratu yusuf to sai yake cewa sahabiyatul usnuni wacce take da jan gashin baki mujadatul ƙara mai ƙarfin gadon baya ba'idatu wahdin rijili wacce take da nisan gaggawar ƙafa ko takun ƙafar baya mawaratul yadi wacce take da yawan motsa hannunta in tana gudu mawara asali almauru shine al-ittirab motsin abu kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa yawma tamuru sama'u maura wato mawara mawaratul yadi wacce take da yawan motsa hannu abin da yake nufi dai shine wato ita dai taguwa ce wacce take mai karfi kuma zaɓaɓɓiya umirrat yadaha fatla shazrin umirrat yadaha wato an cifke kafafuwanta na gaba umirrat an cifke su da ƙarfi zumirratin fastawa umirrat yadaha fatla shazrin wato irin ɗauri na ƙaƙƙarfa shine a shazar shine ɗaurin da ake farowa daga ƙasa a yau sama kamar irin yadda ake yi wa goro uhun goro tun daga ƙasa a ɗaure shi har sama nazar shazar kuma shine a kalli mutum da gefen ido irin kallon wulaƙanci harara kenan kamar yadda abu nuwas yake faɗa wa musta'abidun ikhwanahu bi sara'ihi labistu lahu kibaran abarru ala al-kibari idza dammani yawman wa iyyahu mahfilun ko mahfalun yara janibi wa'aran yazidu ala al-wa'ari ukhalifuhu fi shaklihi wa ajurruhu ala al-mantiq al-manzuri wan nazari shazari yana faɗa ne akan wanda zai dinga bautar da 'yan uwansa kawai saboda yana yana da hali sai ce yake cewa ukhalifu fi shakli sai na yi kace kace da shi a duk yanayin da na same shi wa ajurruhu ala al-mantiq al-manzur wa an-nazar kuma sannan zan ja shi da zance mara daɗi kuma da kallo na wulaƙanci ta umirata da ha fatla shazrin wa Hat, sannan kuma an ɗaukaka abu daha da matsanta jam'in dantse laha gare ta fi kifin akan wani kirji mai kama da shigifa musannadi wanda yake abin karfafawa saƙif asali shine shigifa irin rumfar da ake yi a zauna <laughs> to shine to wai su nan isti'ara ku shigifa kuke cewa eh shigifa ne eh yawanci ga katsinawa da sakwatawa su suka fi amfani da kalmar ana cewa shigifa amma dai shigifa faɗin ce ake mai da ita fa eh, shi ne mai wa'azi ya ce in ka gan shi wadda ka san shigifa saboda girmansa <laughs> amma yanci yan jigar-jigarin hausa irin ta in an ce shigifa ma ba su sani ba ba ga shi nan da nisa sa'ida ba ko hmm. to ah, yake cewa fi saƙifin a wani kirji musannadi wanda yake maɗaukaki ay allazi usnida wa ba'dahu ila ba'd aka dora waninsa akan waninsa sai ya zama maɗaukaki kenan to haka take januhun biqaqun andalun yace januhun ita mai yawan nashadi ce abinda ake nufi da aljunuh din shine yawan karkata daga nan ta bauɗe nan ta bauɗe nan ta bauɗe nan to allah kinaya ce ta cewa tana da nishaɗi shi yasa janusun mai yawan nishaɗi ce ba ta zama wuri ɗaya tana da gigi diƙaƙun sannan ko mai gaggawa ce ai ka annaha ta dukku ko ta tadaffaqul jari jariya kaman wato tana tana tana gudu in aka zo bakin gudu kenan shine diqaqun januhun diqaqun andalun andalun sanan mai katan kai ce ko kuma mai babban kai ce wanda wannan sifa ce zaɓaɓɓiya ga taguwa thumma ufrigat katifaha sannan ufrigat ko ufri'at katifaha sannan an ɗaukaka katifaha wato kafaɗinta laha gare ta fi mu'alin ai fi sadarin mu'alin a wani kirji wanda yake a sama musa'adi wanda yake abin ɗaukakawa ko kuma abin ɗagawa an fahimta ko ka anna uluban nas'i fi da ayatiha mawarid min halqa fi zahar qardadi ka anna uluban nas'i wato kai ka ce alamu na bauji fi da ayatiha a ƙashin wuyanta ko ƙashin bayanta mawari da kai ka ce magangara ce min alƙa'a ta wato dutse mai santsi fi zahari kardadi a tsakiyar fako ko a bayan fako ulub jam'i ne na al'albu ko al'ulbu shine shine abin da ake cewa alama ko kuma kufai an gane ko allabtu shai'a idan ka sa masa wani abu da za a gane kamar al'asaru ba abinda zai nuna cewa akwai alamar kufai na abu to annas din kuma wato guda ɗaya ne ko kuma jam'insa ana ce masa al'ansa e ka anna uluban nas'i to an nis'i ko an nas ban duba babbinsa ba dai amma abinda sunan suka yi babbinsa da fataha ne kuma haka muka karanta muka haddace ka anna uluban nas'i ko kuma al musitu an abinda ake nufi da an nas'i shine bauji kun san bauji fara ba ka san bauji ba ba jaki a gidan ku ko to da har yanzu yana nan a kasuwar kurmi in ka je ka ce a baka bauji abin daura sirdi wanda in an saka sirdin ake eh sai a hado a daure kaga ai lokacin saboda yau da gobe yana yin alama ko belt ne in ka saba sashi a jikinka sai ka ga ya yi maka wata alama to wai wannan irin alamar da wannan baujin yake da shi fi da ha a ƙashin bayanta saboda ko a ƙashin wuyanta da'aya ne ƙashin wuya to in ka gan shi kai ka ce mawari da wata magangara ce inda ake zuwa a sha ruwa kaga in za a sha ruwa yau da gobe ana bin hanyar za ka ga ta yi alamar sawu min halka'a. wacce take kan wani dutse mai santsi ita magangarar hanyar kai fi zahari kardadi kuma a kan wani fako kardadi shine fako inda yake kasar da take malfa ko kuma kasar da take mai dauri to shi da hausa ake ce mata fako to me yake nufi anan yana so da ya ce maka wato saboda irin yadda ake mata tauɗa an san tauɗa ko eh to kamar shaq ibrahim kasi yake cewa ha bin naqri ko ukhaffiduhu bin naqri ina zaburarsa da tauda shine kaman in kana kan jaki ko kana kan doki sai ka dinga saka gefen dinduniya ka kana zakuɗa kala in jaki ne in doki ne fa me ake ce me ake masa eh to amma ba a cewa komai eh to wannan shine annaqar din to amma kuma da sautin hada da sautin shine ake ce masa tauda tauda to to abin da yake nufi kenan cewa eh, wato wannan haka take saboda ana in an tashi kuma ana ganga yau wato saboda yanayin yadda ake ɗaura siddin ana yawan tafiya da ita har alamar baujin ta bayyana sannan kaga yana siffanta yawan tafiya da ake saboda koyaushe da siddi a jikinta Talaka wa ahyanan tadinu ka annaha bana'iqu ghurrin fi qamisin muqaddadi Talaka wani lokacin tana haɗuwa saboda tsayin wuyanta wa ahyanan a wani lokacin kuma tadinu tana nisa ka annaha in ka ganta kai ka ce bana'iqu gurrin bana'iqu gurrun kai ka ce albadu ne farare fi kamisin a jikin wata riga muƙaddari wacce aka yaga ta albadu kamar yadi kenan a yanzu zamu ce irin saƙa da ake yi ta da to akwai abin da ake awo da shi sai a ce wannan albada ɗaya kenan albada biyu albada uku kamar yadi ɗaya yadi biyu yadi uku an gane ko to shi ne sai haka shi sai haka ake haka ake nufi talaka tana haduwa wa ahyanan tazinu wani lokacin kuma tana yin nisa ka annaha kai ka ce ita iko gurrun kai ka ce fararen albadu ne gurrun nan. ai ka san koda doki ma danda ana ce masa ghur shine manzo Allah sai yake cewa ala ara'aita law anna li ahadikum khaylan ghurran muhajjalatan ko baina dhahrani khaylin duhumin buhumin a a menene ala ya'rifu khaylahu qalu bala ya rasulullah qala وكذلك أمتي يعرفون يوم أعرفهم يوم القيامة من آثار الوضوء نعم yawo wae eh, masu farin wuraren alwala ba lokacin ya yi ko to shi kenan a nan za mu dakata abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu ladansa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai kuma a haɗuwa